أم اتخذوا من دونه أولياء فالله هو الولي وهو يحيي الموتى وهو على كل شيء قدير kawai dai waɗannan mushrikai sun riƙe wasu koma bayan Allah majibinta lamarinsu suna son su amma Allah shine abin jibinta na gaskiya waninsa baya amfanarwa baya cutarwa kuma shi ne yake raya matattu don ya musu hisabi da sakayya babu abin da yake gajiyar da shi madaukakin sarki